Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mahukunta a Kano sun ce ganganci ne ya kawo ta'azzarar gobaran gidan man al'ihsan har ma gwamna ya umarci 'yan kwana-kwana da su sa ido. wani alkalin kotun musulunci ya ƙalubalanci ra'ayin malaman da ke sukan lamirin yin aure tsakanin mutum da aljan har ma alkalin ya yi bayani daga kitabu wa sunna da ƙarin balagaggun hujjoji kan cewar mutum zai iya auren aljana har ma ta samu ciki ta yi laulayi ta ma haifi 'Yan kasuwar kantin kwari sun koka bisa yadda suka ce gwamna yana yin tufka wasu 'yan amshin shata na warware masa har ma suke cewar ba za su lamunci ci gaba da toshe hanyoyi da wasu mutane ke yi a kasuwar ba za mu kawo muku labarin wata sabuwar sabalikita ta adon zamani inda mutane ke sanya bindi a jiki suna yawo da shi a matsayin wani yayi muna ɗauke da saƙonin ra'ayoyinku ɗaya bayan ɗaya su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana sukan ce kashi a kallo. Yau dai za mu fara ne da yin waiwaye adon tafiya dangane da yadda wata shi'umar gobara ta jikkata sama da mutane sittin a nan Kano. Gobarar wacce ta tashi da yammacin Asabar da ta gabata ta faru ne sanadiyar sauke man fetur da ake a gidan man wanda wasu ke zargin cewar an yi gaggawar sauke man domin an fara aikinsa bai gama hucewa ba. Allah dai masani. Kuma a dalilin hakan ne in ji wasu ganau aka samu tsautsayi wuta ta fara ci daga jikin motar da ta kawo man daga bisani aka yi ta ƙoƙarin kashe ta. A daidai wannan lokaci ne kuma wani mutum ya gaggawa ya hau saman tankar man ya buɗe ramin tankar wanda nan take bindiga gaba ɗaya har ta kai ɗan kallo da ke gefe suka jikkata. Babban abin dubawa dai shine akwai darasi da yawa dangane da wannan gobara, domin galiban waɗanda ta shafa 'yan kallo ne da aka kawai ganin wutar na ci, suka yi da fifi suna kallo. Da yawansu ma sun ɗauko waya suna ɗaukar hoto daidai lokacin da tankar ta bindiga, ta kuma fantsamar da wuta kan mai uwa da wabi. haka ma dai batun sakaci da gwamna ya ce an yi wanda ya ta'azzara gobarar shi ma abin dubawa ne domin watakila da an bi doka da ba a kai ga tafka wannan mummunar asara ba. Hukumar kashe gobara lallai ta fito da tsari ta dinga zagawa gidajen wato sai da mai ta tabbata cewa na'urorinsu na kashe wuta suna aiki domin watakila da kamar a ce fire extinguisher nasu abin kashe wuta yana aiki da daga kama wutan nan kafin ta kai wani irin matsayi yadda ba za su iya shawo kanta ba da watakila sun shawo kanta saboda haka hakkin hukumar kashe gobara su zaga lallai duk gidan mai da ba shi da irin wannan na'ura to kun san dama za a ci tararsa. haka ma dai akwai darasi na gaba na yadda mutane ke yin la'ubali ko kuma sha kulatin bangaro da haƙoƙinsu da kuma yadda shugabanni ke yin buris da haƙƙin da ya rataye a kansu wajen bin ƙa'ida a lokacin da za a gina gidan mai. Alal misali akwai ka'ida da aka shimfiɗa kafin a kai ga gina gidan mai ko a ina ne, kamar tazararsa da gidajen mutane da kuma tazarar da ya kamata a samu tsakanin wani gidan man da wani. Wannan doka dai an daɗe da yi matasa ran kumbuduwa a Kano. domin duk inda mutum ya ga dama yana iya shata ya gina gidan mai a birnin Kano, kai ka ce babu wata doka da ake bi. A nan Kano fa akwai gidajen mai da dama da suke kusan haɗa katanga da gidajen mutane. A kazalika za ka iya samun layi guda ɗaya, amma gidajen mai sun kai guda bakwai a wannan layin. Shin a ina aka bata ne? Na sha jin mutane na kukan cewar an zo kusa da gidajensa ana ƙoƙarin gina gidan mai, amma aka za su yi ta yi, wasu ma har gidajen rediyo suke zuwa, amma sai ka ga an rasa wanda zai saurare su. Ka san dai ai galiban masu gina gidan mai akwai citta a hannunsu. Don haka zai yi wuya Ka ga sun zo gina gidan mai a kusa da gidajen mutane kuma talakawan unguwa su hana su. Su kuwa gidajensu za ka iske zai yi wuya Ka ga gidan mai a kusa da su. Israro zaman ‘yan murna da ake yi wajen yi wa gine-gine musamman ma gidan mai karan tsaye na daga cikin abin da ke ƙara jawo wa jama'a matsala, ƙarshe a jefa su cikin bala'i, kuma sai ka rasa abin da mahukunta ke yi, domin sai bala'i irin wannan ya faru sannan za ka ji ana cewa za a ɗauki mataki. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu yanzu kan turke za mu masa mu kuma leƙa kasuwar kantin kwari da ke nan birnin Dabo inda can ma 'yan kasuwar ke cewar haka sakit wasu 'yan tamore sun shigo suna gina musu shaguna kan hanyoyi kuma har ma sukan yi basaja su yi bagai suna makalewa a rigar gwamna da iyalansa. Lamarin da wasu ke cewa sam sam ba da yawun gwamna ake yi ba shi ma da gani a ba sai na gara-gara ma ta ce hanyar mutane eh, a yadda mutane suke wucewa ziyarar da filin inda ranka ya kai kasuwar kenan har ma wasu 'yan kasuwar ke bayyana irin ta'annatin da ake wannan kasuwa wacce take da ɗaɗɗan tarihi layin bayajidda da ya miƙe ta kantin mai damask shine layin da aka datse ake neman gina shaguna a wani yanayi na shan bantan mudu. ya sauraro ko kaɗan abin babu kyan gani baya ga jakin bene da shi ma aka gine aka ce za a yi kanti. Alhaji Balarabe ta tari shine shugaban masu gidaje a kasuwar kuma guda daga cikin 'yan gwagwarmaya na kyautata mahalli da ke tsayawa tsayin daka don ganin cewar idan amarya bata hau doki ba bai kamata a aza mata kaya ba. Gwamnatin Kano ta taimaka mana akan wannan gine-gine domin haɗari ne a wurinmu da dukiyoyinmu. Hanya ce da mutane suke wucewa, barƙorori da sauran abubuwa to akwai tsoron da muke ji na gobara idan ta faru. Kaga yadda gidaje suke ita ce main hanyar da motar gobara za ta iya zuwa har kofar gida ta faka kuma za su yi postin ɗin pipe ɗin ruwansu wanda zai kawo wa mutane tallafin gaggawa. To an toshe wannan hanyar an rasa wannan damar. Kenan idan dukiyar mutane ta kama da wuta muna ji muna gani dole a haƙura ta gama cinyewa kuma wurin zai haifar da gosulo in an gine shi gosulon da zai shafi babban titi na isa kara biyu sakamakon dama nan ne wurin da suke dan buya masu motocin su ajiye mana kaya mu kwashe mu rarraba shaguna kuma shine abin da zai cutar da mu akan hankali tuni dai ake ganin baikin gwamna kan irin waɗannan abubuwa sai dai magidanta irin su abubakar ibrahim gwamnati ikon allah na da ra'ayin cewar babu ruwan gwamna ganduje illa dai wasu ne ke fakewa da rigarsa suna cin zalin 'yan kasuwa wannan ba gwamna ne yake nan abubuwan ba wasu ne suke shiga rigarsa suke bata masa suna amma gwamna ya ɗauko master plan na kasuwan nan ita ho i duba da idansa domin wakilin al'umma ne kuma su shi suke bata wa suna izo i gani inda duk i gaba daidai ba isa a rushe wannan shine taimakon da muke nema mu saboda masu karamin karfi duk wanda suke neman abinci a kasuwa wasu mutane a gwamnatin nan suna nan alabe sai su zaga da sun ga wani dan guri da wani mutum ya shekara talatin da biyar yana wahala da shi sai su je su tattara su haɗa kai da wasu masu ƙarya da gwamnati sai su ce ai su gwamnati ce ta ba su dama su yi kowa sai ya rinka ganin ai gwamna ne gwamna. To amma yayin da shi gwamnati ikon Allah ke kokarin cewa babu yawun gwamna a wannan aiki manajan daraktan kasuwar alhaji abba muhammad bello ya ce shi kan ofishinsa ba shi da ikon bayar da approval gwamnati ce take aiki abubuwan da na sani shine mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya ba da umarnin gabatar da ayyuka guda hudu masu muhimmanci a wannan kasuwa ta kantin kwari wadda allah ya sa nake jagorancin ta aiki na farko shine get get da ake da su a cikin wayannan kasuwa sannan shi kansa fensin na ta katanga shi ma domin ƙara inganta tsaro bayan wannan abu na uku shine cctv camera domin shi ma ƙara tabbatar da tsaro sannan sa wato solar light wannan na da masayin wannan wannan kuma mai girma gwamna ya fito da bakinsa ya tabbatar da wannan amma bayan wannan ban san wani abu da ake yi wanda ike ya saba da wannan ba yanzu haka dai hukumar anti corruption ta zana jan fenti da ke nufin stop a dakata abin jira a gani dai shine ganin ɗorewar wannan umarni shin za a tsaya cek ne a disa aya ko ko za a saka kuma ido ko ba magana abin ido ta ishe mai hankali kuma mazura ido ko ba magana a zura ido ta ishe mai hankali. Marigayi Sani Sabulu na Kano makenan Allah ya ji kan maza. To daga batun bil'adama da ake zargin suna toshe wa 'yan uwansa hanyoyin wucewa a kasuwar kantin kwari kuma wanda ake ganin zai iya hana 'yan kwana-kwana watayawa idan matsala ta taso sai kuma batun aljanu. Tunda dai a shi inda ranka balansin ake yi kowa sai an ba shi isko kai da mutane na sarari da na ɓoye. don ku alƙalin nan mai asararu masani ko fasihi a ɓangaren shari'a shika halhalatul kuza'i mai tagawayen suna shi ne ya fito ƙarara yana sukar lamirin masu inkarin cewar mutum yana iya auren aljana. a wata hira da ya yi da filin inda ranka alkali halhalatul kuza'i ya ce ai tabbas aljani yana iya auren mutum kuma har ma ana iya samun rabo kaga matar ta yi laulayi ta haihu abinta ga ma kaɗan daga cikin hirar da muka yi da shi. To na saurari ra'ayika mabambanta. To amma gaskiya ni ina da saɓanin fahimta akan ra'ayin da yake magana akan cewa ba zai yiwu a samu auratayya tsakanin mutum da aljana ba. A ina da saɓani akan wannan dalili ko akwai da yawa daga cikin magabata jamhur da suka tafi akan cewa zai iya yiwu a samu auratayya tsakanin mutum da aljana duba da faɗin Allah subhanahu ta'ala wa sharikun fil amwali wal auladi da kuma hadisin da Ibn Jarir ya ambata a cikin littafin Tahdhibul Asa wanda Annabi sallallahu alaihi sallama yake magana akan cewa idan ɗayan ku zai sadu da matarsa ya kasance kuma cewa bai ambaci sunan Allah lokacin da zai sadu da ita ba to saboda ka shedan zai yi tarayya da shi gurin saduwa da ita to idan har shedan zai iya yin tarayya gurin saduwa tsakanin miji da matarsa wannan ya nuna cewa ashe zai iya yiwa a sami auratayya tsakanin mutum da aljana domin idan muka kalli lafazin annika mai annika a loga shine dukhul sha'in fi sha'in shigar wani abu cikin wani abu har idan shaiɗan aljani zai iya yin tarayya da miji gudun ya sadu da matarsa shi yana saduwa da shi yana saduwa da ita kaga an samu abin da ake kira annika wato auratayya shigar wani abu cikin wani abu to wannan dai so mun tabi ne domin za mu koma ga ɓangaren masu sukar lamirin, alabashi mu baje ta a faifai don mutane su gane idan hakan mai yiwuwa ne. Kaka kenan idan hakan mai yiwuwa ne, mazan da suke ganin matansu na bani Adama suna matsa musu sa iya karawa da aljana, tunda dai malamai sun ce ya juzu, kaga a sabunta kenan. Masu haro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. A nan kuma makarantar walfa British English College wata ke zaman makarantar koyon turanci ta farko a Kano wata za ta ba ku damar yin karatun karamar diploma da certificate a bangarorin ilimin turanci daban-daban kamar professional diploma in English grammar, diploma in English literature da kuma diploma in English phonetics. akwai certificate in public speaking mass education da sauran sassa daban-daban na turanci akwai damar koyon karatu da rubutu da magana da turanci a tsawon wata uku kacal ko da kuwa mutum bai taɓa zuwa makaranta ba ko ma bai san bihin a turanci ba akwai dabarun lankwasa harshen ɗalibai ta yadda za su ke yin magana da turanci tamkar turawan asali Domin samun fom ɗin shiga ko ƙarin bayani kuna iya zuwa ofishinsu da ke lamba goma sha biyu a Zoo kan titin masallacin Murtala a Kano ko a kira lambar waya sifili takwas sifili shida shida shida shida shida tara ɗaya biyar. Sanarwa daga Badar Isiyaku Babura shugaban makaranta. To can kuwa daga masarautar ƙaraye, sarkin ƙaraye ne Alhaji Dr. Ibrahim Abubakar ya umarci babban ɗan majalisar masarautar da ya binciki zargin da ake yi wa dagacin butu-butu a ƙaramar hukumar Rimin Gado na sayar da filin jama'a ga wasu baƙin Fulani. Wannan umarni na sarki ya biyo bayan ƙorafin da aka yi a kan dagacin ta yadda yake saukar baƙin Fulani yana sayan musu da filayen jama'a. Wasikar da aka korafi ta bayyana cewar tun wuri an gargaɗi wannan dagaci Abdullahi Sa'idu kan illar wannan abu da yake, amma ya yi kunnen uwar shegu da jan kunnen da aka yi masa. To can kuwa daga ƙasar Birtaniya wata sabuwar likita ce ta fito inda 'yan gayu ke wani yayi ta yadda mutane suka koma kwaikwayon karnuka a wannan ƙasa wajen yin kwalliya ta hanyar sanya bindi ana tafi ana casu. Wakilinmu Yusuf Ala Abdallah yana da cikakken bayani. Hausa kan ce idan daɗi ya yawa sai mutum ya ce Allah ya kashe ni in huta yanzu haka dai al'ummar kasar Burtaniya musamman ma matasa maza da mata 'yan bana bakwai sun ɗauki aniyar sanya wata jela wanda idan mutum ya yi wanka ya sanya kaya sai kuma ya ɗauko wata jela ya sanya ya tafi yana tunƙaho da kabullo abinsa a wani yanayi na sawa likita ya zaka dai wannan ɗabi'a ta samu gindin zama a ƙasar Burtaniya inda duk shagon da ake sai da irin wannan jela wacce ake makalawa domin dai kwaikwayon kare a kasar ta zama ruwan dare domin kwadi shagunan da ake sai da irin wannan jela in ka ji za a ga matasa sun yi da fifi. Jaridar Daily Nigeria dai ta wallafa yadda ake makala wannan bindi da kuma yadda ake hada shi da wayar hannu ta riga motsi a jikinka kamar jelar kare. dama dai hausa hakan ce duk wanda bai mutu ba zai ci gaba da kallon al'ajabi a duniya. To sai mu ce can ga gada wai zomo ya ji kiɗan farauta. A nan kuma Alhaji Ibrahim Magaji Mazoji shugaban kamfanin mazoji enterprises yana miƙa saƙon bangajiya da fatan an isa gida lafiya ga dukkanin ilahirin mutanen da suka halarci ɗaurin auren 'ya'yansa. Godiya ta musamman ga kwantrolan hukumar kwastam na Kano da Jigawa Alhaji Umar da kuma DC Abubakar Alkali da DC Rabi. Haka kuma yana miƙa godiya da bangajiya ta musamman ga shugaban ƙungiyar masu motsa jiki ta Kano jogin da ke kofar mata Alhaji Aminu Abba Boss. sai kuma Alhaji Bature Yahaya, ABY da Alhaji Lado da Alhaji Usaini AU da kuma Alhaji Salisu Gezina. Haka kuma yana miƙa godiya ta musamman ga Tijjani Asase inda rabbana ba wahala da ma sauran waɗanda suka halarci wannan ɗaurin aure da fatan kowa ya koma gida lafiya. To ana kuma shahararren ɗan kasuwan nan wanda ke fafutukar taimakawa al'umma Alhaji Aminu Zakar Hanga ya yi kira ga masu hannu da shuni da sauran al'umma da a taimaka wa mutane musamman ma a wannan yanayi da ake cikin yanayi na nafsi-nafsi. Alhaji Aminu Zakar Hanga ya bayyana cewa hakika mutane na tsananin buƙatar taimako idan aka yi la'akari da irin yanayin da ake ciki. ya kuma ƙara jaddada aniyarsa ta ci gaba da taimakawa al'umma ta ƙarƙashin gidauniyarsa har ma kuma ya yi kira ga al'umma da su zama cikin shiri domin nan gaba kaɗan gidauniyar tasa za ta fito domin tantance al'umma tare da ci gaba da taimaka musu. haka kuma alhaji aminu zakar hanga ya yi kira ga al'umma masu hannu da shuni da su taimaka su yi la'akari da halin da ake ciki na tunkarar damuna wajen taimakawa da ƙasa ko burji ga makabartun da suke kusa da su Alhaji Aminu Zakar Hanga ya bayyana cewa yayin da ake ta mutane da suke da rai to fa a tuna cewa makabarta gidan kowa ne kuma kowa sai ya je Don haka ya kamata a ringa tunawa da wannan lokaci musamman ma a wasu makabartan idan aka yi ruwa har mamata ana iya gani ko kuma tukwane sun fito waje. Don haka yake kira ga al'umma musamman ma masu hannu da shuni da su tanadin ƙasa domin kai agaji ga makabartu musamman ma a wannan birni namu na Kano mai albarka. Da fatan za a taimaka. A nan kuma asibitin ido na kuwa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Gita Ashram Indian Temple Lekki da ke jihar Legas. da Rotary Club na Lagos Island suna sanar da dukkanin jama'a cewa za a gudanar da aikin yana na manya a kyauta. Jama'a masu bukata za su iya zuwa domin a tantance su a harabar asibitin da ke kan titin Mission Road a nan birnin Kano. Ranar 29 ga watan biyar shekara ta 2021 da misalin karfe 8 na safe sanarwa daga Stephen Bobga. Haka kuma ga takardar neman taimako da wani bawan Allah mai suna magaji Galadima wanda ya gama da lalura. mahukunta a sashen kashi na asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Mahukuntan asibitin kuma suka buƙaci kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin a matsayin kuɗin da za a yi wa wannan bawan Allah aiki. Danginsa suka ce ƙarfin dama ya riga ya ƙare kuma a kwance yake ko motsi baya iya yi. dan haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Sadiq Abubakar wanda shi kuma mahukunta asibitin idanu na Makka ke buƙatar naira dubu hamsin domin yi masa aiki shi ma ya ce ba shi da hali sai kuma takardar neman taimako ta wani mai suna Musa Muhammad wanda shi ma dai mahukuntan asibitin idanu na Makka ke neman naira dubu ashirin da biyar domin yi masa aiki shi ma danginsa suka ce ba su da hali dan haka suke roƙon bayan Allah a agaza. sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah da ke fama da lalurar ciwon mafitsara mahukuntan asibitin lura da mafitsara suka buƙaci naira dubu arba'in domin yi masa aiki shi ma ya ce a taimaka don haka suke roƙon ku bayin Allah a taimaka a ceci rayuwarsu da fatan bayin Allah za ku taimaka. yanzu kam lokaci ya yi da abdurrahman Hamisu na Madina zai shigo domin kawo mana saƙonin ra'ayoyinku da kuka aiko mana. To bari mu fara da sakon Yusuf da Salam Ibrahim da ya ce salam to ai dokar da ta hana gina gidan mai a cikin al'umma sai dai idan ba ka da kuɗi za ta yi aiki a kanka amma idan kana da masu gidan rana da gudu za a sahale maka ka fara gini kuma a baka cikakkiyar shaida. Shi ma wannan sakon cewa yayi ai da maha ba sai matsala ta samu ba za a tuno da dokar da ta hana gina gidan mai a cikin al'umma ba sako daga Rabi mai waya limawa. Shi kuwa sakon Adam DJ Auta cewa yayi yoni ma na samu wata jinna jinnin mai mai rangwamen gata ai aure ta zanyi to bari mu karkare da sakon awwal shu'aibu amfani da ya ce ado da jela kuma wannan abu da me ya kama Allah dai kyauta To duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdallah Aminu Abdu Baka Noma, Bashir Sharfaɗi, sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ɗawainiyar sadan da ku. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.